Sheikh Ibrahim Khalil ya roƙi gwamnan Kano ya ba Murja mukami. An yi wa ƙaramar yarinya fyaɗe kuma an kashe ta a garin Jos. Fitaccen malamin addini a jihar Kano, Sheikh Ibrahim Khalil ya yi wata magana da ta haddasa hayaniya da cece-kuce a tsakanin mutane, inda yake cewa babu abin da ya fi dacewa gwamnan jihar Kano Abba Gida-gida ya aikata a kan Murja, ba ce ya ba ta aiki ko kuma mukami a cikin gwamnati na SSA. fitaccen malamin ya ce irin su murja ibrahim kunya mutane ne masu baiwa kuma ba watsi ake da su ba hasali ma janyo su ake a jiki domin baiwar da allah ya ba su ta amfani kowa da kowa sheikh ibrahim khalil ya ce ɗaya daga cikin babbar baiwar da allah yawan murja ita ce idan ta yi magana magana ta tana yin nisa sosai wato kalaman murja suna yin nisa sosai fiye ma da kalaman wasu malaman addinin don haka wannan ba karamin abu bane da gwamnati za ta yi amfani da shi wajen faɗakar da mutane da ilmantar da mutane akan duk abin da gwamnatin take bukata malam ibrahim khalil ya ce hanya mai sauƙi da za a bi domin a cimma wannan nasara shine za a ɗauko wata mace mai ilimi sosai a fannin kafafen sadarwa na zamani sai a haɗa ta da murja su yi aiki tare ka faɗa da ka faɗa. ta yadda ita wacce mai ilimin za ta dinga ɗora murja a hanya ita kuma murja sai ta yi amfani da baiwarta wajen ɗora mutane akan abin da gwamnati take bukata idan aka yi haka salin alin an magance kowace matsala wadda ta shafi murja malam ya ce da farko idan aka yi haka ita murja an taimake ta da ita da 'yan uwanta da iyayenta domin ba za ma ta samu lokaci na yin wasu wallafe-wallafe na iskanci da baɗala ba gashi kuma za ta dinga samun albashi daga gwamnati wanda za ta taimaki iyayenta da 'yan uwanta su kuma ta ɓangaren hukumar Hizba su ma sun huta da matsalar murja. Haka zalika, dubunnai ko kuma miliyoyin mutane masu kallon bidiyoyin murja za su zamto suna karuwa da abubuwan da take wallafawa. Tunda wallafar tata tana ƙarƙashin kulawar gwamnati ne, ba ta da ikon wallafa abubuwa na shirme da shiririta. Ita dai murja kamar inda aka sani ta yi ƙaurin suna amma ta yi ƙaurin sunan ne ta fannin sharholiya da iskanci da kalaman batsa wanda hakan yasa wasu suke ganin wannan magana ta Sheikh Ibrahim Khalil kwata-kwata bata dace ba babu yanda zai a ɗauko irin su murja a ce za a ba su makami a cikin gwamnati in dai ba mahaukata ake so a tara a cikin gwamnatin ba kamar yadda wasu ke wa Sheikh Ibrahim Khalil martani wasu kuma a fahimtar su suna ganin ba a taɓa yin wata magana da ta dace akan marja ba kamar wannan ta Sheikh Ibrahim Khalil ɗin domin ta haka ne kadai za a magance matsaloli da dama da suke da alaka da murjan. Amma kai ta gidan kurkuku ko kulle ta ko azabtar da ita kwata-kwata ba mafita ba ce. Ga dai bayanin malamin a takaice wanda ya yi sha a Freedom Radio Kano kafin mu tsindima labarinmu na gaba wanda yake cike da tausayi da rashin imani da kuma ban haushi. Wannan yarinya ya tamu murja a sabon mata mukami a ba ta dama ta zama SA ko kuma PA ko SSA da za ta zama wato tana nuna wa 'yan mata yadda za su ci ribar social media ta hanya mai kyau ta hanyar kasuwanci ta hanyar waye da waye amma yanzu ga wani jahili wanda bai addini bai ma san inda Allah ya sa gaba ba kawai sunansa mutum sai ce ah, ya za a ce a ba murja kaza da kaza to irin waɗannan jahili mu ba ma sauraro don ba su da hankalin da za su kai tunanin da za su san mai rayuwa mu dai muna kira ga gwamnati ta ba wa murja mukami na SA ko SSA ne kan wani abu mai kyau to kaga wannan sai ya taimake ta ya taimaki gwamnatin kano ya taimaki yan hizba ya taimaki al'umma ba za ka zo ka ce a'a ai murja tunda murja kunya kaza kaza kaza a ɗaure ta da wani ɗauri da za a yi mata da waye ba zai taimake ta ba ba zai taimaki kowa ba zai ƙara sa ta ba zamani kuma zai jawo hankalin turawa masu kare haƙƙin ɗan adam na ƙarya da masu kare haƙƙin mata na shirme da tarkacen wofi duk za su zo da abin ya batsale amma idan aka zo ka ce ke murja gwamna ya baki ssa ko ya baki sa ko ya baki wacece na harkar social media yadda za ki dinga faɗakar da 'yan mata mahimmancin social media da yadda za su yi amfani da social media to da an mata wannan sai ka hankalinta ya kwanta hankalin gwamnati ya kwanta hankalin yan hizba ya kwanta yan kallo ma da suke kallo duk hankalinsu ya kwanta lalatattu da za su yi amfani da ita domin su cutar da al'umma su kuma an yi maganin su haka ake yin al'amura da haka ba za a zo a ce a'a ai yar iska ce ya ce muka yar iska ce ba haka bane ko ka zo ka ce mutu ne ba duk wannan zancen banza ne babu shi amma shine me za ta yi ta amfani al'umma tunda dai ana sauraron ta ana kallon ta tana da masu kallo tana da masu sauraro to shi kenan murja kunya abinda muke nema da ke shi ne, mun baki sa na nuna wa mata mahimmancin social media mun baki ssa ne yadda za ki nuna wa 'yan mata yadda za su yi amfani da social media a yanka mata albashi a bata ofis to yanzu nan sai ka ga wato ta ɗora maka mata akan hanyar da kai ba za ka iya ba ko mun hudu baka sai ka shekara goma kana hudu ba ita a rana ɗaya sai ta juya maka mata zuwa inda ya kamata to haka ake bukata kuma ga ciniki ita kanta za ta iya koya wa mata cewa to shikenan ki koya wa mata yadda za su ci ribar social media ta kasuwanci ta kaza ta kaza ta kaza yanzu nan sai ka ga ta gyara maka mata miliyan ɗaya amma in ka ɗaure ta sau dubu ko ka kulle ta sau dubu ko ka ci mutunci da ka zage ta ka cuci kanka ka cuci al'umma ka cuci ƙasa ka cuce ta ita ma an fahimta hmm. to waɗannan su ne abubuwan da yake wajibi a faɗe su ko da daɗi ko ba daɗi hmm. kamar yadda muka yi magana ne kan ita wannan ya tamu murja kunya cewa muna fata gwamnati ta ba ta muƙami kada ta saurari mutanen da ba su da hangen nesa ba su da lissafi da maimakon a wahal da 'yan hizba maimakon a tada hankali 'yan hizba a ce kashi gashi a'a muna kira ga gwamnati mu ba mu isa mu kira ta a radio ba don ba haƙƙin mu bane bai mu kai mu kira ta a radio ba amma muna kira ga gwamnati wannan yarinya ya ta mu murja a sabon mata mukami a ba ta dama ta zama SA ko kuma PA ko SSA da za ta zama wato tana nuna wa 'yan mata yadda za su ci ribar social media ta hanya mai kyau ta hanyar kasuwanci ta hanyar waye da waye a haɗa ta da wannan hafsa a dahama domin ta kirawa ko ta yarinya da ta gabatar da wata lacca a wannan wuri idan mana su yi abota da ita domin ta taimaka wa wannan abatan mukami da za ta taimaka wa 'yan mata da samari hanyar da za su ci riba social media wannan shine abin da ya fi duk wani abu da za a yi mata na abin nan su kansu 'yan hizba an hutar da su daga wannan aiki dalili mutane sun jahilci wannan addinin kuma an yi rashin sa'a ba a samu 'yan talla masu hankali da nutsuwa ba zamanin sai na umar akwai wani kudai'a wanda aikinsa ya ci mutuncin mutane ya ci zarafinsu an ɗaure shi an masa komai ya kiwa amma ƙarshe umar bin khaddaf ya ce kai me yasa kake yace wannan ita nake samun abinci aka yi cinikin bakinsa wannan kalmomin nasa aka ce to an siye su aka biya shi da kuɗin baitulmali amma yanzu ya ga wani jahili wanda bai masan addini mai masan inda Allah ya sa gaba ba kawai sunansa mutum sai ce ah, ya za a ce a ba murja kaza da kaza to irin waɗannan jahili mu ba ma sauraro don ba su da hankalin da za su kai tunanin da za su san mai rayuwa mu dai muna kira ga gwamnati ta ba wa murja mukami na SA ko SSA na yadda za ta dinga wayar da kan mata hanyar da za su ci ribar social media kuma a haɗa da ita wannan hafsa adahama ta kira wacan yarinya ina tsammanin kila tana da aure wadda ta zo ta yi bayani game da amfanin social media domin ya zama da cewa ita murja ta shiryar da 'yan mata da samari yadda za su ci riba social media shi gwamna kuma ya samu lada mai girma akan wannan to wannan kenan Sai kuma labarinmu na gaba, wanda idan za ka lissafa rashin imani da aka yi a duniya, to tabbas za ka saka shi daga ciki, inda wani bawan Allah gawurtaccen mara imani mara tausayi sannan kuma azzalimi. Yawa yarinya karama, 'yar shekara tara kacal a duniya, fyaɗe. Sannan bayan ya gama yi mata fyaɗen kuma sai ya rataye ta igiya har sai da ta daina numfashi wa iyazu zubilla tabbas a cikin wannan duniyar akwai tarin azzalumai da marasa imani kuma kamar yadda bahaushe yake cewa mugu ba shi da kama ma'ana kai tsaye ba za ka gane wannan azalimi ne ko kuma wannan mutumin kirki ne ba kawai sai dai a ci gaba da addu'a da azkar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu wannan yarinya dai da wannan tsotsayi ya ritsa da ita mai suna nana abubakar yakubu ta kasance 'yar wata unguwa ce da ake kira isiyaku gwamna da ke garin jos a jihar plateau najeriya manema labarai sun samu zantawa da mahaifiyar wannan yarinya inda take cewa na zo na sami 'yata a kwance a wani lungu da taimakon wani makwabcinmu muka ciccibe ta zuwa asibitin malam haris mahaifiyar nana ta ce bayan sun kai ta asibitin ne sai likita ya tabbatar musu da cewa ta riga mu gidan gaskiya wato ta mutu mahaifiyar marigayiya nana cikin yanayi na rashin jin daɗi da alheri ta ƙara da cewa likita ne ya tabbatar mana da cewa an mata fyaɗe tare da nuna mana shafin igiyar da ke wuyanta mahaifiyar nana ta ce wanda ya kashe nana ya fahimci cewa ta gane shi ne shi yasa ya kashe ta saboda kata tona masa asiri a nasa jawabin mahaifin marigayiya nana mai suna abubakar yakubu ya shaida wa gidan rediyo na unity fm da ke garin jos inda ya ce na aike ta ta siyo man gyada sai ta jima bata dawo ba sai na aika yar uwarta ta duba inda suke wasa sai ta dawo da ihu da kuka wai an kashe ta sai dai wani abin mamaki kuma shine mahaifin Marigayi marigayiya nana ya ce ba wanda yake zargi akan wannan danyen aikin kamar kaninsa domin ana raɗe raɗin cewa kanin nasa yana harkar shan jini sai dai amma ba lallai zargin nasa ya kasance gaskiya ba shi yasa ma aka kira shi da suna zargi ma'ana abu ne wanda zai iya yiwuwa gaskiya ne zai kuma iya yiwuwa ba gaskiya ba ne a yayin haɗa rahoton an nemi jin ta bakin kakakin 'yan sandan jihar Filato amma kuma hakan ya ci tara wato ba a samu jin ta bakin kakakin 'yan sandan ba na jihar ta Filato tabbas wannan zamani ya rikice ya kuma lalace sai da kawai mu ce Allah ya kare mu daga mummunar kaddara ya kuma kare mu daga dukkan sharri mugun je mugun gani da kuma dukkan makamantansu Allah ya tsare mu Amin summa amin.